A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu a wannan mako mun samu bakoncin malama Samira Hassan ta kuma ba mu labarinta inda ta ce ta a rayuwarta ba ta fuskanci kalubale ko wasu 'yan matsaloli ba. Sunana Samira Hassan. To ba mu ki. Ni ma'aikaciyar gwamnati ce, ina aiki da Federal Radio Corporation Nigeria. na yi karatun sakandare a borno na zo na yi digiri dina a kano inda na karanta english english language a fc kano sannan ni matan aure ce ina da yara guda hudu shin ba wani buri kin fuskanci kalubale na a rayuwa shine in zama fitacciyar 'yar jarida sannan kuma in zama uwa ga 'ya'yan da su da uwa wato in zama uwa ga yara matasa a duk inda suke zan iya ba su shawara in ya kai gama in taimaka musu da kuɗina da karfina duk dai ina son dai in ganni a hakan dai in zama uwa ga matasa sannan shawaran da zan ba wa matasa shine a gaskiya ba abin da ya fi mutum ya zama yana da kyakkyawan hali halin da za a iyaye da mutane za su yi alfa'ari da shi sannan kuma su zama masu kokari masu kwazo a karatunsu domin shi ilimin nan yana da amfani ba a yanzu ba ma har a nan gaba har a baya ma saboda in ka samu ilimi ka yi amfani da ilimi za ka taimaka wasu masu yi ilimi so ka kin gani ya zamanto kenan za a amfana da shi ta hanyoyi da yawa yara su zamanto cewa matasa musamman su zamanto cewa masu sa hankalinsu a karatunsu ya zamanto kan cewa a lokacin da suke makaranta kafin malami ya koyar maka da wani abu yana da kyau a zamaninmu na intanet nan ya ɗalibi ya je ya bincike akan abin da za a koyar da shi saboda ɗin malami ya zo class yana koyar da kai za ka gani ilimin ka zai karu fiye da yadda ake expecting ka zama zai zamanto cewa kana da more ideas da yadda ma za ka iya maka tambayi malamin ma wani abin ya kara fahimtar da kai to wace shawara za ki ba matasa sannan kuma a zama da hakuri kuma a zama cewa matasa su zama masu dogaro da kai bayan karatu ya zamanto cewa matasa suna da wani aikin hannu wanda za su dogara da shi ko bayan iliminsu za su iya su saya wa kansu su taimaka kansu ba tare da sai sun shiga wani hali ko kuma sun je sun nemi taimako a wani wuri ba. To madalla malama Samira sai dai mu ce Allah ya ida nufi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.